أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis 28 ga watan jima'a ula. hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda yi daidai da 22 ga watan disamba shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba 39 yakubu avenue daura daga ladima road a gwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka usulus sunna na imamu ali sunnat wal jama'a ahmad bin hanbal ash-shaybani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda aka haife shi shekara ta 164 ya rasu shekara ta 241 bayan hijiran manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوا مدينة أجيرون غانم كراتون ون اللتافي ون شيني مجلسينا شابوكي زام تاشي أديري قد جمالا يكي تشيوا والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين ما لن يتي أكيد ممو آل السنة والجماعة السمع والطاعة مناجي منابيية للأئمة ga jagororinmu duk wanda Allah ya ɗaura shi a kanmu ya zama shine shugaba duk abin da ya ce za a yi duk abin da ya a bari za a bari ko da mu ba ma son abin amma da sharadi bai saba dokar Allah ba kuma bai saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda Allah ya ba mu ka'ida ya ayyuhallazina amanu atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum ya ku wa'anda suka yi imani ku yi wa Allah biyayya ku yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyayya sa'annan shugabanninku su ma ku yi musu biyayya bi ma'ana su biyayya su tana da iyaka matuƙar ba sun sa ka saban Allah bane to dole ka haƙura da naka ra'ayin ka bi nasu ko da kana ganin naka ra'ayin ya fi nasu kyau matukar sun riga sun hukunta kuma suka ba da dokar to sai ka yi haƙuri ka bi nasu Allah maɗaukaki ce fa in kana za'atun fi shay'in idan kuka samu sa'insa a cikin wani al'amari na addini wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza wannan ya ce eh wannan ya ce a'a farduhu ila Allah wa rasul Allah ya ce ku mai da dokan wannan matsalar da kuka samu na rashin jituwa zuwa ga dokar Allah da manzansa shine wa makhtalaftum fi shay'in fa hukmuhu ila Allah duk lokacin da kuka samu wani kuka samu sabani a cikin wani al'amari na addini to ku mai da hukuncinsa zuwa ga Allah ina fata an gane sai Allah ce in kuntum tu'minuna billahi war rasul kaga anan shartiya in kun kasance kun yi imani da Allah da manzansa wal yawmal akhir da ranan karshe sai Allah ce zalika khairun wa ahsanu ta'wila mai da al'amari wanda aka samu saɓani tsakaninku da juna a matsayinku na musulmai kuka mai da shi zuwa ga dokar Allah da manzansa shine mafi alkhairi gare ku kuma shine bayanin da ya fi kyawu gare ku kaga a wannan doka shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin hadisin Ubadatu dan Samit Allah ya ƙara yadda a gare sa yake cewa bayana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala sam'i wa ta'a mun yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a da muka shiga musulunci tunda yanzu mun shiga musulunci mun yi mubaya'a tunda mu musulmai ne ba maguza ba kuma ala sam'i wa ta'a za mu ji za yi biyayya ga duk wani shugaban da Allah ya daura shi akan mu fi man shafina a cikin nishadi in ya bada doka za mu bi wa makarahina ya bada doka a cikin abin da yake ba ma so muna kinsa za mu bi wa yusrina muna cikin saukin rayuwa ne yace mu bi kaza za mu bi wa usrina a'a rayuwa ta mana tsanani ta mana wahala kuma ya bada wani dokan da zai ƙara mana wahala za mu haƙura mu bi ana ganewa wa asaratan alaina ko da su shugabannin sun fifita kawukansu a kanmu duk wani abu mai kyau za su jingina wa kansu mara kyau za su jefa mana mu a matsayinmu na mabiyansu mun yi imani a matsayinmu na musulmai za mu a haka wa Allah nuna zi'al amara ahlahu duk al'amarin da mahukunta suka yi hukunci a kai ba ma sa da su an gane wannan gaba yanzu misali gwamnati na jihar kano ta tuhumi malami abdul-jabbar a kan barnan da ya yi na kece hurumin kece hurumin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da iyalan gidansa sai aka tabbatar da wannan abin ya yi ba daidai ba ko? sai suka ce a hukunta shi da hukunci na shari'a waye ya bada wannan dokan gwamnati ko sai aka samu yau wani ya fito sai ya juya wannan dokar sai ya ce siyasa ce kaga na farko inda mutane za su yi wa kansu adalci na farko ka san wannan mutumin inda ana bin ka'ida na musulunci bai dace magana a addinin musulunci barin kasa kafinsa saboda ba malami bane ku gane karatun shi larabci ya karanta ba addini ya karanta ba ya kamata mutane su gane wannan karatun shi tun da bayi da alaka da addini larabci kawai ya karanta kaga kuwa dole zai yi wa addinin hawan kawara Tunda da addini yana da dokoki yana da ababen da ya karantar da mutane to kasantuwar cewa ya karantar da mutane da irin wannan tsarin wannan tsarin shi ne ya haifar da wato kurakurai da dama saboda shi asali ba addini ya karanta ba ko da yake za ka ce profeso ne ai kowane mutum ya san specialization ko an yadda wanda ya karanta civil engineering idan ya zo yana magana a kan. pharmacy don girman Allah za ku saurare shi me dalili saboda ba fagensa ba ne saboda shi wancan abin da ya karanta daban ko kuma abin da ya zo yake magana a kansa daban ai sai a ce ai dukansa yan sciences ne ai shi ma wannan ai sciences ne shi ma wancan sciences ne kaga kenan wannan shine kuskuren da mutane da yawa suka kasa ganewa suka bar wancan bawan Allah da ya yi wato yi wa addini shishigi kaga da akwai doka na musulunci to shi ma kamata a haɗa shi da wancan saboda yana so ya ce dokar da aka ɗauka zalunci ne ƙeta ne kuma wannan mutumin bai yi ba shi sa wa Allah nuna zai al'amra ahlan al'amarin waɗanda suke da doka in suka yi doka ba ma sa baki a ciki saboda me bai shafe mu ba an gane yanzu misali ba gwamnatin ce ta bada doka ba ta ce a kulla boda ba ai kafin gwamnatin ta yi ta shawarci waɗanda ita ta amince da su daidai ne ko ba daidai ba suka ba ta doka ni da kai ko da muna ganin ba daidai ba ne kada mu saba sai mu yi al'amari mu mai da al'amarin zuwa ga Allah haka ka'ida addini ya ce abin da bai shafe ka ba kuma ba ka da hurumi a kansa to ba ka da iko ka fito ka yi magana a kansa kaga na farko ya yi katsalanda na biyu ya yi shishigi na uku kuma yana tuhumar dokar da alkali ya kaga da akwai hukumar da ta dace shi ma ya kamata hukunta shi ne saboda ya mai da ababen da aka yi gabaki ɗaya kaga saboda a abin da ya karanta larabci ya tasirantu da mantik mantiki ko da mun ba ilimi bane da larabci ilimi ne na aristotle kai da ka karanta boko ba sai an gama waye aristotle ba to wannan falsafan tasa ita ce ya ɗauko ya narka a kwakwalwa shi ne ke so ya sa shi a ka'ida na addini kaga ko dole za a samu matsala amin jana to kuma ya kamata kai in za ka saurare shi to ka ɗauke shi a wannan mabuɗin ka gane cewa ba daidai ba ne kuma ba ma fil ɗinsa ba ne saboda ka maganarsa kawai ka ɗaure shi ka sa shi ka jefa shi a can cikin kwannan shara sannan ka jefe shi ka ɗauka ka jefa shi a cikin juji saboda ka san cewa ba abinda addini ya ce da ba shi ya karanta ba saboda haka in kura ko ta shiga fatar akuya ai barna za ta to shine barnan da yake yi ke a gano wannan kakka rudu cewa ai limami ne ina ba ta an gane limancin daban sanin kuma addini ne daban saboda ba addini ya karanta ba ko dole wa addini hawan kawa Allah ka shirye da saboda haka manzala ce wa Allah munaji al'amr alam duk abin da bai shafe ka ba kuma kai ba haƙƙinka ba ne ka yi magana to ka kai sa'insa da mahukunta an gane wannan shi ne ƙa'idar da addini ya ba mu sai manzala ce illa an tarau minhum kufran bawahan sai dai in kun ga kafinci ɓalu daga wa'annan shugabannin inda kum fihi min Allahi burhan to kuna da hujja a gaban Allah in sun ce ku yi kuka ce ba za ku yi ba Allah ya tambaye ku me dalili to ku ce ba kafirci da suke yi yasa muka ce ba za mu yi ba kuma sun ce mu zo mu kafirce maka ne mu kafirce wa manzon ka muka ce ba za mu yi ba wannan yana so ya nuna mana cewa in gabanni suka yi hukunci wani ya fito ya kishiyanci wannan hukuncin yana koya wa mutane a yi wa wa'annan shugabannin bore ne a gane illar abin don yana koya wa mutane bore ne akan dokar da shugabanni suka bada to wannan kuwa boren bala'in da yake jawo wa al'umma Allah kaɗai ya san yawansa a gane shi sa ibnu taymiya a cikin littafinsa a siyasatu shar'iyya yake cewa sittuna ta tahta sultanun ja'irun khairun min lailatin bila sultan ku shekara sittin a ƙarƙashin shugaba mugu azzalimi ko ya fi muku alkhairi da a ce yau kun wayi gari babu shugaban da ke shugabantar saboda bala'in da za ku fada a ciki sai kun gwammace da zai dawo ya ci gaba da mulkanku a zaluncin ya fi muku alkhairi ana fahimtar wannan to duk wanda hukuma ta yi doka ya fito yana kishiyantar yana cewa mutane ne su fito su yi wa hukuma bore kan wannan kaga shi ma kamata a kama shi a ne hukunta shi saboda yana tallata aƙida ne da fikira irin ta khawarij kuma wannan abin ya samu asali ne daga wani mutumi bayahude da ake kiransa abdullahi bin saba'a al-yahudi kamar yadda imam bukhari ya kawo labarinsa a tarihul kabir haka imam tabari ina fata an gane a cikin tarihul tabari lokacin da ya kawo fikirar cewa sayidina usman yana ya jawo danginsa a cikin siyasarsa ya bar waɗanda ba su ba kaga me yake koya mutane bore sa'an nan ya ce sayidina usman yana kwasan dukiyan al'umma sa'an nan ya ce idan kuna so ku samu mabiya da yawa ku nuna kuna ku soki shugabanninku tastaminu ilaikun nas mutane za su karkata zuwa gare ku saboda mutane duk abin da aka ce tsari ne na gwamnati suna kishiyanta ta suna kinta kaga daga nan za ku samu ne za ka samu mabiya sai ce wa wazharu lahum al'amr bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar yace ku nuna musu cewa ku umarni kuke yi da kyakkyawa kuma hani daga mummuna Kamar wanda shi wannan yake raya cewa abin da yake yi kenan kaga yanzu yana so yayi daifatin din tunanin mutane gabaki daya akan cewa gwamnati ta zalunci wannan shedanin wannan zambikin an gano wannan kaga daga nan shi ma sai ya samu mabiya akan wannan wannan fikira ce ta ba yahudi ya ɗauko kuma daman abin da ya sa shi ya fada cikin wannan tasirin mantiki shine ke so ya tsabba shi a falsafa ya juya nan kaga ai daga maganar shi zaka gane ni ban saurara ba kuma inda ma kai ya kamata a ce da in saurara gara a ce kunnensa ya dode ko kuma gara ya mutu to tun da baka saurara ba me ya kamata ka yi sai ka kame bakinka an gano wannan amma saboda babu doka ne yasa aka bar shi ke cin karansa babu baka da akwai doka shi kansa ya kamata a yi ilhakinsa da wannan zindikin saboda yana koya wa mutane ne bore ga dokar da gwamnati ta bada kuma aka bi tsari na addini amma irin aikin da shi wannan zindikin ya yi ɗabi'arsa ɗaya da jiham bin safwan a samarkandi bin safwan a samarkandi an kashe shi ne a shekara ta ɗari da ashirin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina bayan mutuwansa hassan al-basri da su muhammad bin sirin dukkan sun mutu ne a shekara ta ɗari da goma kaga bayan mutuwarsa da shekara goma malaman zamaninsu suka ba da fatawa cewa wa'annan mutanen zindiƙai ne saboda ne ya ƙaryata Allah ya ƙaryata dokar Allah aka zo kashe jaham yake cewa na'am lam yattakhidha Allahu Ibrahim khalila wa lam yukallima Musa taklima yace shi bai yadda Allah ya riki annabi Ibrahim badadi ba kuma bai yadda Allah ya yi magana da annabi Musa ba wa yace wattakhadha Allahu Ibrahim khalila wa ya haka Allah ko wa kallama Allahu Musa taklima wa ya faɗa haka Allah to sai ya ce ƙarya ne bai yadda ba yanzu wa ya karita kaga Allah har ya sauka Sulaim bin Ahwaz shine shugaba amirul mu'minin a wannan lokacin ya sauka daga daga me daga hudubarsa na ranar sallan idi babba shine idul adha ya zo zai gigara masa wuka amma jam har za a zare ran yace na'am lam yattakhidh Allah Ibrahim khalila wa lam yukallima Musa taklima har aka yanka shi bai yadda ba kamar yadda wannan zindikin yake cewa shi da gaggawa ma a kashe shi ko shi zai yi mutuwa ce ta ne ta izza kaga kenan bai yadda da kuskuren da yi ba don wannan ba kuskure ba ne ko zindikanci to amma sai wani ya zo ya ce wai abin da aka yi siyasa ne aka yi kaga wannan yana koya mutane bore ya kamata shi ma a hukunta shi yadda aka hukunta wancan saboda ya yi wa addini hawan kawara yana fata an gane saboda babu alkhairi a irin wannan tunda daman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi magana sai kunu a imma min ba'di la yahtaduna bi hudaya wala yastannuna bi sunnati وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال هزيفة كيف أسمع يا رسول الله قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع مازالة إذا أكي زامن إذا ذا أسامشوا قبني باسا شريب دا متاني بشريعته شريعتا بارون القرآن بارون سبع السنة ولا يستنون بسنتي ba sa ɗabbaka sunna ta a tattare da su ba ka ganin wani alama sannan za a samu mazaje a cikinsu za su tsayu zukatansu zukatan shekanu ne amma a jikin ɗan adam kaga duk wani siffa na lalacewa maza la ko sai huzaifa ya ce ya ma'aikin Allah in na samu kaina a irin wannan zamanin ya ya kamata in yi mazala ce tasma'u wa tuti'u lil amir wannan shugaban da aka siffanta shi da duk wa'annan siffan mummuna manzala ce ka ji shi kai masa biyayya wa in daraba zaharak ko da ya dake ka a bayan ka saboda ketansa wa akhadha malak ya kwace ka saboda mugunta da keta fasma wa ati ka ji umarninsa ka masa biyayya ina fata an gani. a hadisin kafin wannan gaban ai ya ce du'atun ala abuwabi jahannam malamai ne amma a bakin zabar wutan jahannam suke kiran yad'una nasu ilai suna kiran mutane su zo su fada cikin gabar wutan jahannama man ajabahu ilaiha qazafuhu fiha mazala ke duk wanda ya amsa musu za su jefa shi wuta sai huzaifa ce sifum li ya rasulullah ya ma'aikin Allah ka bani siffar su dan in gane su sai manzala ce hum min bani jildatina wa na bi alsinatina fatan mu ɗaya da su harshen mu ɗaya yanda muke magana haka suke magana amma barna suke yi wa al'umma an gano wannan to kaga wannan yana daga cikin du'atun ala abuwa bi jahannam ko yad'una nas ilaiha Allah ka shirye da saboda haka a nan wannan shine aqidar muta'alli sunna wal jama'a as-sam'u wa ta'a hadisin irbat sansariya sariya manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa alaikum bi sunnati kaga a farkon hadisin irbat sansariya sariya yace wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam mau'izatan wajilat minha alqulub وزرفت منها العيون قال rajulun minna. كأنها موعظة مودع فعاهد إلينا Wani رسول الله ونمتمي أرواي إمام أحمد يتي da salatin غداة bayan sallan asuba manzo Allah ya juyo mana wa'azi ya jirgiza zukatan idanuwan mu sun kwarara hawaye saboda wa'azin ya taɓa zukatan sai wani mutum ya ce to wannan wa'azin da kai mana ya ma'aikin Allah kamar na ban kwana kake mana me kake mana wasinci a kai me kake umurtanmu mu kasance a kai sai manzala ce sai ce me alaikum ya ce me alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin kafin nan ya ce a wa ta'a ko ku ji ku yi biyayya gawa shugabanninku an gane sai ce wa in ta'ammara alaikum abdan habashiyan ko da bakin fata ne aka ɗaura shi a kanku ku bi shi me sirrin wannan jumla duk wanda ya zauna cikin jajayen mutane ba laraba ba kawai duk wani jan mutum yana ganin ya ku baki kuma yana ganin darajarsa na sama da ne baki bal yana ganin baki bawa ne an samar da shi ne don ya masa hidima saboda haka baya ganin baki zai iya kunnan doki da shi ana fahimta wannan sakon shi ne mazala ce to ko da bakin fata ne aka ɗaura shi a kan kuku larabawa al'umma ta musulmai to ku ji ku yi masa biyayya kaga me yake so ya nuna maka misali ne yanzu a ce minority sun zo sun ne sun zo suna jagorantar majority ku ji ku musu biyayya kada ku ce waye shi ko ko kuma a ce wato cikakken dan ƙauye tabaran ya fito daga ƙauye Allah ya bashi jagoranci ko ka ce ai dama ai ba ƙauye ne a ka ji kai masa biyayya amma shi wannan sakon to kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yana karantar da mu akan cewa yi wa shugabanni biyayya matukar bai saba wa dokar Allah ba nan an jarabce mu ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai kun a bayana Sabai suka ce ya rasulullah ara'aita a aimma in qamu alaina yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna ya ma'aikin Allah me kake gani in muka kai zamanin da shugabanni suna tsayuwa tsayin daka su suna so mu mabiyansu mu ba su haƙƙin su amma mu mabiya sun tauye nama haƙƙin sun hana mu me kake so mu in muka samu kama irin wannan zamanin da irin wannan shugabannin kaga tamkar halin da ni da kai muke ciki a Najeriya kenan ko sai ya ce fa'tuhum haqqahum wa sallallahu malakum su a matsayinsu na shugabanni ku ba su nasu haƙƙin ku kuma ku roki Allah ya ba ku naku fa inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum abinda Allah ya ɗaura musu na haƙƙin jagoranci gobe kiyama akan shi Allah zai turke su ku kuma abinda Allah ya ɗaura muku na haƙƙin mabiya ga shugabanninsu shi Allah zai tambaye ku yanzu an nuna mana iya ruwa ne fidda kai da ciwo da zafi da abin nan amma sai mun ga Allah ya bamu mafita to amma idan muka ce mu a matsayin mu na musulmai ba za mu bi tsarin da manzo Allah ya bamu ba za mu samu mafita ba za mu samu mafita ba saboda ni Allah ne yake so mu yi hakan saboda an jarabce mu ne ana so mu yi haƙuri haƙurin da za mu yi a matsayin ibada ne ba na dazawa ba ne an gane to mutane da yawa idan suka kawo korafi kace ce a yi haƙuri sai ya ga kaman kana nuna gazawarka ne kuma ko kana tsoro a'a addini ne ibada ne mu musulmai ne kuma ko da turawan yamma suka zo suka same mu a arewa sun tadda mu muna da ne muna da tsari na addini to mu addinin mu yana sama da komai a rayuwar mu sai mu yi hakuri in danne nawa siyasar kai ma ka danne naka siyasar ka danne jam'iyyarka shi ma ya danne jam'iyyarsa mu dawo mu tsaya akan menene Allah ce mai manzo Allah ce sai mu samu mafita amma idan kai ka mai da shi siyasa shi ma ya mai da shi siyasa wannan ya ce jam'iyyarsa wanda ma ya ce jam'iyyarsa to ba a taɓa samun mafita a ciki saboda ba a ɗauki hanyar da ta dace ba sai dai ai ta wahala a kanta Allah ka shirar da mu malam ya ce wa amirul mu'minin da kuma amirul mu'minin wa'ancan shugabanni ko da ba na musulunci ba ne amma Allah ya kaddara rayuwarku ba ta gudana sai a ƙarƙashin tsarinsu to za ku ji su ku musu biyayya Matukar ba sun ce muku ku zo ku saba wa dokar Allah ba ku zo ku saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ne manzon Allah ce ku yi musu biyayya amma in suka faɗi wani abu wanda ku kuna ganin akasin hakan shine daidai kuma suka ba da shi a matsayin doka ku yi haƙuri ku bi dokar ko da ba kwa so ku bi dokar Allah zai ba ku lada yanzu saboda dokan wa kuka bi dokan Allah amince wannan sannan kuma Allah ya san da hanyar da zai kawo muku mafita ya maye muku gurbin da wannan Imam Ahmad ya fuskanci wannan sai da aka shekara talatin da hudu ana gana musu azaba in mutane suka fito suna neman fatawa daga bakin imamu ahmad ya ce jinin wa'annan shugabannin ya halatta su musu bore don a kashe su imamu ahmad ya ce kai allah ya hana bore manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yi wa shugabanni bore ku yi haƙuri ku koma gidajenku ku yi musu biyayya a hakan fa ana azabtar da shi ana azabtar da shi an hana shi karatu amma duk da haka ya ce ku yi haƙuri maza Allah ya hana kaga inda mutane ne irin na yau zai ce maka ai tunda an taba shi an taba addini ko haka ne to amma sai ce ga abinda manzon Allah ya ce a yi haƙuri a mai da al'amari zuwa ga Allah kuma da aka yi haƙuri bayan shekara talatin da hudu sai Allah ya kawo masa sauki azaban nan da aka yi masa sai aka ɗaukaka sai Allah ya ɗaukaka shi sai ba shi daraja a gaban wannan shugaban da ya hau kaga da yayi hakuri Allah ya kawo mafita ko bai kawo ya kawo to ni da kai mu ma haka Allah ya jarabce mu da irin wannan musiba to ana so ni ma da kai mu yi hakuri mu mai da al'amarin zuwa ga Allah ba wai mu ɗauki doka a hannunmu mu ce za mu yi kaza ba yanzu daɗin abin duniya ta koma kaman gari ɗaya yanzu ka tambayi mutanen libya akan gaddafi da suka yi yanzu suna nadama da zai dawo ya ma ci gaba da mulkansu a kan wannan dictatorship ɗin da suka jingina shi zuwa garin ko ba dama ka koma somaliya shugaban ƙasansu na farko da suka kaɗo shi najeriya da najeriya mutu ko shi ma suna burin da zai dawo ya ci gaba da mulkansu da sun ji daji tun daga lokacin sama da shekara talatin har yanzu suna cikin bala'i sannan wa ma sudan minna bi ba'id sudan ai ba nesa take gaddamuwa sun yi bore akan wa albashir yanzu idan ka gan su a social media su da bakin su suke cewa sun yafe wa albashir ba su san haka al'amarin yake bai ya dawo ya ya mulke su sun haƙura zai amfani kaga ba zai amfani ba yanzu ka duba misra lokacin da suka yi wa husnu mubarak bore ko sun ce ya shekara arba'in yana zaluntarsu yana su, yana kaza yana kaza amma a shekaru ukun da aka yi ana wannan ba ta kashin na boran mutanen da aka san wancan da rayukansu sun fi adadinsu sun fi yawa akan mutanen da ake zargin ya zalunce su ya kashe su a shekara arba'in wane bi shekaru uku nan ko shekaru arba'in nan dukiyar da aka yi asararsu a shekaru uku nan sun fi yawa akan dukiyar da ake zargin sa ya ne a shekaru arba'in din nan haka ne to kaga ina hikima ciki kaga babu sa'an nan bugu da ƙari ya sauka ko suka ɗaukowa mursi da suka ɗaura mursi haka suka ƙara zuwa suka maza mai da suka yi wannan amma yanzu wannan kaga da suka mai bore suka ɗaukowa sisi to sisi yanzu ɗin shi ma suna zo su mai bore kaga shi ne in aka buɗe ƙofa to fa abin da zai biyo ba sai Allah to wannan bala'in shine har yau mutane suka kasa ganewa in wani ya tashi mai da maka magana sai mai da abin siyasa sai ce yan arewa mu ba mu da waiki da humaini ne ba mu da wayo ga kudu sun fi mu dabara in an yi abin da bai musu ba fitowa suke suke nuna ba su yadda da wannan dokar ba ka je ka tambayi mutanen lagos wa ma lagos min na ba'id ko har yau lagos bai dawo daidai ba a kan kansa, ka je ka bincika za ka gane maganar nan ta wuce misali shi sa ibn taymiya yake cewa duk mutanen da suka wa su bore halin da za su shiga bayan bore sai ya fi bala'i da musiba a kansu fiye da halin da suke ciki kafin su yi wa wannan shugaban bore yanzu ka je ka duba ka wannan ba nasi bane na hadisi ko amma magana ce kasan cewa an kalle ta da ainul basira wa ilmin kuma istinbati ne daga maganganun manzo Allah zai nuna maka cewa nan da wannan magana haka take ka je ka bincika duk wa'annan kasashen da suke wannan abin har yanzu akwai mai zaman lafiya a cikinta to shi ko addinin musulunci in ba zaman lafiya ni da kai ba za mu samu damin bautata wa Allah yadda ya dace ba ina fata an gani kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ran musulmi guda daya da azubar da ita gara a rusa ɗakin ka'aba kaga ana so nuna maka tsadar ranwa musulmi to amma mu yau sai ba mu ɗauke shi haka ba kaga a wajen borar nan za a zubar da jini za a cece hurumin mata da makamancin haka to amma duk mutane ba sa kallon wannan sai a ce sai an yi ai tsoro ne wanda za su mutu Allah ya rubuta za su mutu ne amma bala'in sharrin da zai biyo baya kai da ni ba wanda zai zauna lafiya Allah ka shirye da malam sai ya ci gaba da cewa albarru wal fazi mu a aqidar mutalis suna shugaba albarru mutumin kirki ne wal fajir da kuma mutumin banza ko da mashayin giya ne za mu ji shi mu mai biyayya matukar ba ya sa mu saban Allah ba shan giyan yana kan waye yana kan ka ne ko kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadisin Abdullahi dan Abbas yace ala man waliya alaihi walin fara'a minhu shay'an min ma'siyati Allah falyakrahu ma ya'ti min ma'siyati wala ولا ينزعن يدا من طاعته fa in mata mata ni cikin jahiliyatin hadisin imam muslim yace jama'a ku saurara duk wanda aka jibanci aka ɗaura wani shugaba a kansa ya ga shugaban nan na yin ababai na saban Allah a fili mazala ce ya kyamaci abin da wannan shugaban yake yi na saban Allah amma kada ya ce don yana shan giya ko yana neman mata ko yana iskanci a fili zai daina masa biyayya in ya mutu ya ce a da yana kaza shi ba ruwansa da shi manzala ce ya yi mutuwa irin ta maguzawa ba akwai matsala an fahimci wannan to ya kamata mu fahimci wannan shi sa a nan akidar mu ce ta ahlus sunna shugaba mutumin kirki ne ko mutumin banza in dai Allah ya daura shi akan mu ya zama shine mai gudanar da al'amari na rayuwar mu to haka za mu haƙura. haka Allah ya jarabce mu da shi wa man waliyal khilafata yace wanda ya jibinci khalifanci ya zama shugaba fajtama ta nasu alaihi mutane suka haɗu suka amince cewa wannan shugaba ne wa rabu bihi suka yadda da shi cewa wannan shugaba ne za su bi shi za su masa biyayya to dole ni da kai mu bi mu masa biyayya wa man ghalabahum bisayfi wanda kuma ya samu galaba a kan wasu shugabanni ya kwace shugabancin aka yi ku kenan kubdita ya kwace ya zama shine yanzu shugaba shine ke controlling hatta fara khalifatan har sai da ya zama shugaba saboda ya kwace yanzu madafan ikon sun ya kwace a wajen asalin wanda yake da wannan dokar sai ta fada hannunsa wa summiya amirul mu'minin kuma aka ce wannan shine shugaba na mu'minai ko kuma shugaba na ƙasa kaga ya kwace ne ko to wajibi ne a matsayin mu na musulmai mu ji shi mu yi masa biyayya da mu ci ai tun da kwata yayi muna tare da wancan na farkon an gane tun ya riga ya abin nan kuma kowa ya riga ya sallama wancan bai da ƙarfi kuma ƙarfin ya dawo hannun wannan sai mu yi haƙuri mu koma wannan wato inda mutane na fahimtar addini a aikace wallahi ba za mu samu matsala da mutane ba an gano wannan yanzu misali wannan wannan gaba sai aka ce wani ya zo ya kwace jagoranci ya ce shine shugaba shikenan mun ji muna maka biyayya za ka samu matsala da shi kaga ba ka samu matsala da shi ba wato musulunci yana so ya nuna maka sirri da ke cikin aminci baya gudana sai da musulunci saboda amincin nan shine zai sa komai naka na musulunci ya samu tabbatuwa yadda ya dace in babu amincin nan za a zauna lafiya yanzu misali yan boko haram ba suna tutiyar sun kwace kaza ba amma inda suke suna zaman lafiya kaga ba su da nutsuwa saboda ne babu dokan a hannunsu ɗarɗar suke kamar yadda wanda suke far musu su ma ɗin suna ɗarɗar da su ko kowa na ɗarɗar da juna ne to amma musulunci ya ce to tun da gashi sai a ce mun yadda a ci gaba matuƙar ba za ka hana mu ibadan mu ba ba za ka hana mu kaza ba mun yi hakuri sai mu ci gaba da abin nan kuma baka ce mu kafircewa Allah ba kuma baka ce mu kafircewa manzo Allah ba kuma baka ce kada mu yi aiki da Qur'ani ba kuma baka ce kada mu yi aiki da sunna ba kawai shi dai tsarin sa ne kaza shi yake bi shikenan an gane wannan wannan yana so ya nuna maka yadda addinin musulunci yake karantar da mutane a tsarin rayuwa wallahi da mutane sun fahimci wannan tsarin da an zauna lafiya ba za a samu matsala da juna ba ko sa'annan kuma da da yawa wanda ba mu ba za su karɓa addinin musulunci saboda abin da musulunci ke karantar da mutane ya yi daidai da fitira ta ɗan adam ɗabi'a ta ɗan adam sai dai wanda ya gurɓatar da ƙwaƙwalwarsa da wani abu yanzu duk a cikin wa'annan bayanan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu misali hukuma sai ce wani doka sai ka fito sai ka ce an yi zalunci sai ta sa aka kama ka ta hukunta ka yanzu kana da bakin magana ka ga baka da bakin magana tunda mazala ce abin da bai shafe ka ba kai ne kanka yi magana bal ya baka ka'ida min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni daga cikin kyawun musuluncin mutum duk abin da bai shafe ka ba kai magana ka bashi an gani to inda musulmai suna ɗaukan wannan ka'idar da yawa da kowa ya zauna lafiya da malami ya huta da jahili ma ya huta tunda jahili zai magana ne akan abin da ne bai sani ba shi kuma malami kaga da ya huta daga mai da martani idan an yi wa addini hawan kawara Allah ka shirya da mu saboda haka a wannan gaba za mu tsaya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu daura والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك إن شاء الله سبحانه وتعالى فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك zan ba da dama in akwai tambaya ma amsa kuma in babu insha Allah za mu tafi ta cikin karatun da muke na'am na'am Na? eh na'am eh shi wani mai tambaya na tambaya cewa to kamar wani da ya fito yana magana akan wani malami a kowansa ɗabi'u munana da yake aikatawa ya fito da su yana magana a cikin social media ko to wannan ba daidai ba ne ina fata an gane in za ka yi raddi sai ka yi raddi a kan abin da ya faɗi an gane wannan tsakaninsa ne da wa da Allah amince wannan saboda haka ya faɗi maganan da ya saba wa shari'a sai ka tsaya akan maganganun da ya saba wa shari'a ya yi faɗi a kai sai ka mai da martani akan wa'annan maganganun wannan shi ne abin da ya dace amma bai kyautatu ba ya zo yana faɗin wasu maganganu cewa yana kaza yana kaza yana kaza da makamancin haka A gani? yawa amma inda a babin kana ƙara fito da misali a babin ilimi ana magana akan shin ya halatta a koyi ilimi a wurinsa sai ka ce a'a bai halatta ba dalili sai ka faɗi kaza in makarici ne ka ce wani makarici ne to duk mutum makarici ba a sauraron sa an gane yana da kaza yana da kaza a wannan babin sai ka in ka fito da wannan bai zama kayi gibarsa ba Kafin jona Allah ya sa mu dace نعم نعم idan ya faɗi misali cewa zindikin ne ko yake yin wa'annan dabi'u, irin wa'annan dama ai sanannu ne duk wanda ya raɓi irin wa'annan ya san cewa ba mutanen kirki ba ne an gane to dan an fito da siffansa saboda mutane su ƙara ƙyamatansa, wannan ba laifi ba ne an gane amma idan ya zama na cewa misali kawai mutum ne wani abu sai ka zo misali kamar malami ya yi magana wacce ta saba wa shari'a idan ka zo sai ka yi wa maganar ka mai da martani akan maganar ba karan kansa za ka zo kana taɓa ba aka ce abin da ma ka za ka a'a maganar da ya faɗi da ya fata dace da shari'a ba ita za ka mai da martani a kai maganar nan da ya faɗi ba daidai ba ne an gane sai ka faɗi dalilai kaza kaza kaza kaza saboda ga dalili na aya ko na qur'ani shikenan kaga tunda dama ai dan adam ne zai iya daidai kuma zai iya ne kuskure an gane in kuma ka mai nasiha kuma ka nuna mai ka nuna mai kuskuren ya gane kuma ya ki dawowa ya warware to in ka zo da suka ce abin da ya yasa nake magana ni da shi mun tattauna ya gane cewa ya yi kuskure kuma ya tabbatar min da cewa kuskure ne ya ce zai gyara kuma na ga bai gyara ba na tuntuɓe shi ya gyara ya ki gyarawa dalilin haka don kada mutane su ruɗu da shi ya yasa nake faɗin wannan to kaga wannan duk mai hankali ya ji ya san ba zatinsa kake taɓa ba maganar da ya jingina wa addini saboda addini na sama da shi an gane to wannan shine ne eh na'am eh eh idan boka ne in aka yi haka an taimaki mutane in dai boka ne saboda ai haramun ne ka bi boka sallah eh a ah, to ya yi ba daidai ba yana cewa sun yi sallah ne a wata anguwa da suka idar da sallah ya haƙuri ya haƙuri kun yi sallah a cikin wata anguwa ko da kuka yi sallan aka idar da sallah sai wani ya shigo masallaci sai ta ya ga wanda ya jagoranci sallar sai ya ce ku je ku sake sallah saboda wannan mutumin ɗan luwaɗi ne kaga ba daidai ba ne luwaɗi baya hana Allah ya karɓi sallar mutum laifin da ya yi na luwaɗi daban sallah kuma daban amma luwaɗin laifi ne babba a wurin Allah amma baya sa dan ka bi shi sallah Allah ba zai karɓi sallar ka ba ɗaya kenan shi kuma ya yi ba daidai ba saboda ai ba haka ake wa mutum nasiha ba ya tozarta shi ne kaga wannan shi ma yana da laifi a tsakanin shi da ubangiji an gane ba daidai ba ne ba a yi haka ya faru a ina ya kamata a turke shi shi bai faɗi wannan magana a turke shi a kai shi kotu sai ya kawo shaidu in ba yi da shaidu guda hudu to za a mai bulala sannan za a tozarta tashi a cikin mutane don ya ci mutuncin musulmi ya shiga cikin hurumin musulmi

duk abin da yake yana rataye da hajji me yasa shari'a ta sa sai an samu shaidu saboda a kiyaye kimarka da darajarka a cikin mutane wani ne zai ce ya ma'aikin Allah me hukuncin mutumin da ya zo ya da matarsa da wani manzala ce shaidu ko amma bulala ya fa ganta manzala ce shaidu ko bulala ya ganta fa turmi cikin sabarya manzala ce shaidu ko bulala ka gani saboda kiyaye mutuncin wa dan adam ka gane wannan in kuma shi da kansa ya ce eh haka yi ya faru to kaga doka sai ta hau kansa amince wannan to amma cin fuskan da ya masa a gaban mutane ba daidai ba ne sallah daban manzala amma ya tambaya akan sallah fil a'imma yace in akan shugabanni a limamai yake cewa in asabu falakum walahu wa in akhta'u falakum wa alaihim in shugaban liman yayi sallah mai kyau kai mamu kana da lada yana da lada in yi sallah mara kyau kai mamu kana da lada na sallan amma shi ne ke da laifin gabaki da Allah zai narka ya daura mai a kansa kaga shi kenan kullum gara ka zama mamu da ka zama ne liman saboda ka kaga shi ne ya ce sallar ku baya nan kaga ya muku mai ya muku shishigi ya kamata ka mai irin ta wannan ustazin da ya ce in ji ubanwa kaga ai daga nan ba zai ƙara yi ba ko eh ustazin da ya ce daga nan zuwa can ba su da sallah wani ya ce mai in ji ubanwa a <laughs> ah, to kuma kun yi gagganci to ce ko sake sallah shi annabi ne ko shi Allah ne ba daidai ba ne abin da ya ba daidai ba ne kuma kuma da kuka yi kun yi kuskure kun ba ku yi sallah kai ku kara gaba wannan din bai shafi sallan ba bai shafi ingancin sallan ku ba an gano wannan Allah ka shirye ta da muka karanta daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana wanda muka yi kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana yanda ya hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya hada mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azarta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tausasa zukatansu ya sa su abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama tarnaki da cutarwa gare mu ya Allah muna roƙonka ka kame hannayensa kada ka ba su ikon aiwatar da shi a cikin mu mu kuma ya Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida a aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka ka kwarinye mai dukkan wata cuta da ke damunsa da shi da sauran musulmai da suke kwance a gida ko asibiti ya Allah ka ba su lafiya ka kwarinye musu dukkan abin da ke damunsu mu kuma ya Allah muna roƙonka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan dukiya wajen yi wa addinin ka hidima muna roƙon ka mu ma ka bamu arzikin da ya tsara nasa kuma ka bamu zuciyar da za mu yi wa addini hidima sama da wanda yi da mu da shi ya Allah ka karɓa mana a matsayin ibada yan uwanmu da suka faɗa hannun mayagun mutanen nan ya Allah ka kawo musu dauki ka kubutar da su daga hannun waɗannan mayagun mutane ka mai da su zuwa ga iyalansu cikin aminci ya Allah mu da baka jarabce mu da wa'annan mayagun mutanen ba ya Allah ka haramta haduwar mu da su su ma ka haramta haduwar su da mu wa'anda za su shiri a cikin su ya Allah ka shiryar da su wanda kaddarar ka ta gabata a kansu ba za su taba shiryuwa ba ya Allah ka magance mana matsalar su da abin da ya dace da su masu kallon mu da sauraron mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya hada mu da su ga baki ɗaya a cikin firdausul a'la fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك